haka yana daga cikin abun da ke sabbaba mummunan karshe a rayuwar mutum shine shaye-shaye wannan duwani duwani duwani mai shaye-shaye ya yi takatsantsan da mummunan karshe. bar mata ta magana wai mutuwa a hagunce a'a common gawan kawai gawan kawai gawan kawai ɗan shaye-shaye duwanda wanda yake wankan gawa in ya wanke gawan dan shaye-shaye zai gaya maka damuwan da yake ciki ba fa shaye-shaye wai saur a sigari kawai wannan ba yana daga cikin mafi wahalan gawa wanke dan sigari wannan duk wanda ya wanke gawan dan taba ya san haka ita ce kawai gawar da za ku ɗauke ta bayan an gama wankan an sa ta a mota har ku isa makabarta tana ɗauke wannan warin sigarin ko tsayawa kai wadda suke kusa da gawan za su ji warin sigarin yana tashi ko kun sa mata turare to bare shan giya bare shaye-shaye manya kuman sigari wannan duk wanda yake wankan gawa inda ya wanke dan sigari zai baka labari yadda yake warin taban yana gawa yadda ɗakin zai gume da warin taban saboda turaren da za a yi amfani da shi a kansa na musamman ne in an fito da shi warin sigarin na tashi a jikinsa to me me riban shan ba? me riban shan ba? me riban shan ba? don baka wankan gawan ne in dai dan sigari ne to wankan gawansa an dinga kame kame in dai wanda yake wankan gawan dama ya san yana sha yana da wahala jama'a mun fahimta ba muna maganan duk wanda yake shan taba zai yi mummunan karshe ba amma muna maganan da ka kiyayi laifi da mummunan aiki saboda mummunan karshe amma dai wannan wani abu ne bayyananne wani abu ne bayyananne duk wanda ya je kan gawan dan sigari to yakan samu wannan damuwan wani taba